ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka kuma iyalansa iyalan manzon Allah aka ce sune banu hashim da banu al-muttalib duna gairihi amma waɗansu waɗanda ba yan manzon Allah bane sallallahu alaihi wasallam zakka sadaka ta halatta gare su قال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن محمد وهو ابن زياد سمع أبا هريرة يقول yake an ji haji abu huraira ta Allah ya kara masa dana kadar cewa akhadha al-hasan ibn ali kamratan sayyiduna al-hasan dan abi yika manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine yazo yaro karami aka azuba dabino a ya gani dai yaro ya abu zai ya dauka ya baki sai al-hasan yazo da ki dabino tsaya na sadaka sai sa baki ya saka baki min tamar min tamri sadaka faja'alaha fi fi sai sa baki وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال الله صلى الله عليه وسلم كف كف ارمي بها كف كف ارمي بها كف كف كري كري كري أما علمت أننا لا نأكل السرقة كما قال الله يزال ثابت أن يعرف كان يتي كلا فسمو بما تسرقة صلى الله عليه وسلم أما علمت أننا لا نأكل الصدقة kai ba ka san mu ba ma cin sadaka ba mana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ƴaƴansa da jikokin sa ra'ali banu al-muttalib da banu hashim hashimi duk hashimin dangi da abani al-muttalib ba ka cin sadaka sai ce anna la na'kulu sadaka ba ma cin sadaka to wace irin sadaka ake nufi anan zakka da take wajiba ko kuwa sadaka zakka ta wajiba ka ake ta hada da rashi sadaka ta gani ta halatta ko kuwa sadaka ta gani dama ta haramta zakka ta halatta ko kuwa duk sun haramta duk sun haramta ne ke hujja eh me me ce ke hujja da ke cewa duk zakka da sadaka duk haramta da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam eh ita ta ke nan in eh, sai wanda aka tara ce kan da aka tara ya su zai faɗo eh, a sadaka ya eh, eh. هذا بيواب هكذا شو كما بعض الكنامه بعض الكنامه شيخ هذا كفو شو كتني ذكر لي دبو جو الحق وكما تتغيرك إذن أصدق هيتي سيحة ربا كده لذكر سرك أنا أبدا قال حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حبيب جميعا عن وكيع عن شعبة بهذا الإسناد وقال أنا لا تحل لنا الصدقة ya kare gona ce mu sadaka ba ta halatta gare mu ba قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر وحول السند قال وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا ابن ابي عدي كلاهما عن شعبة في هذا الاسناد كما قال ابن معاذ انا لا ناكل الصدقه قال حدثني هارون بن سعيد الايلي قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني عمرو أن أبا يونس مولى أبي هريرة حدثه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الله صلى الله عليه وسلم إني manzo Allah ke ni manzo Allah ke na sallallahu alaihi wasallam shugaban kasa ko shugaban duniya da lahira kenan duk baki daya za a waye gari a rasa abinci a gidan shi kuma sai a ce duk madina ba abinci amma sai abin da ya halatta gare ka shine za ka cika zauna lafiya ko kai ne shugaban wa ko kai ne wa shugaban kasa ya ce mun fa sadaka ta halatta gare mu ba shugaban kasa ya ce to ya zama abi dangina ba kar wani ya zo cikin mulki ce zai sata ko zai ci abin da ba za mu zauna lafiya ba za a yadda ba to in ba haka aka samu ba yadda za a zauna lafiya tattalin arziki ba yadda zai zauna lafiya shugaban kasa ya fito ya ce ni da ni da iyalaina sadaka da zakka duk ba su halatta ba a dauka a ba talakawa inda suka cancanta ina kasa da zai gaskiya da amana sama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani lokaci na kan jiwo na zo gida ila ahli zuwa wajen iyalaina fa ajibu tamrata saqitatan ala firaki manzo Allah ce nakan hada gama abin da nake duka jihadi ya fito sallah ya fito ya gama dai ya dawo gida yace sai na tarar da kwayan dabino sai a kai kida na a kai kida ta kwayan dabino ya fafa ya fa ثم أرفعها لآكلها manzo Allah ce sai na ɗauki ƙwayan dabinin dan na kalli da dinin ya ban shawa ina son na ci kuma sha an ta kuna sadaqatan fa ulqiya yace sai na ji tsoron ne shakkan cewa anya wannan ba sadaka ba sai ku yi sadaka ne wannan ina kina ci haramun shugaban kasa guda shugaban duniya har da lafiya ya waye gari yanzu gida ba a kwayan da dinar kwayan da dinar kan yakin ta akan shafi da sa amma ya kasa shi yake me ba wai tabbas nake harama ko zakka sadaka a me saboda ihtimali me zama ko sadaka me ba sadaka ba ihtimali ce in bisa dari ba sadaka ba ne don ma in sadaka ne kawo in sadaka ko annabi ne kai shi kila amma saboda tsaitsai ne saboda manzo Allah ke yake sai na dauka kamar na shi sai na shakkan cewa me ya zama wannan abin sadaka sai bar shi ya hakura mun gane ko in ka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi wani irin halitta da ba Allah ya masa ya fi karfin wa'annan abubuwa baki daya a wannan zamani ba da jiba ba shekara ɗari nawa Muhammad bin dan Zai Usman sarkin musulmi guda baki daya duk ba fila da sauko da karkashin sa yake da shi da dabbobin da sa da nonon duk baki daya amma a waye gari za a dama Muhammad bin Sura ba nono ta hmm. ce ya Muhammad Bello za a dama maka fura yau ba nono ya za a yi in ni ne ko kai ko shi ko su ko mu ko su ya za a yi ka taba kana samun lokacin gwamnati ko kansa na ka shafara ba nono don ba kan shi halar balle kana gwamna ko kana minista ko kana shugaban kasa ka tambaye ta ce ba nono za a dama faransarkin musulmai ba nono sai ce ka tambaye in babu nono a sha da ruwa in ba nono a shafara da ruwa mutuwa za a yi saboda wani ba shi ne in mata ke gada ba ka tambaye ka in babu nono a sha da ruwa ba to Muhammadu Bello wani zamanin sahabi ne dan ka daura ka ba abin da ba za ka iya yi ba kuma duk waɗannan kujera sai ka fi karfin ba kudi bane ake ɗauka ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce na hazal mal kuna fara maka da karatu ne yace wannan dukiya da kake gani tana da kyau tana da zaki tana da zaki koriya ta shar tana da kyan kallo tana da jan hankali za ka sai motoci za ka sai gonaki gidaje ka cika gida ka cika waje amma manzo Allah ce man akhadha bi haqqi hmm. wanda ya dauka da haƙƙi sai Allah ya saka masa albarka wallahi ko albashin ka sai Allah ya saka masa albarka amma duk wanda ya dauka ba da haƙƙi ba manzo Allah ce ba za a saka masa albarka ba za ka ɗauko da kanka ka bayar fasa yunfiqunaha thumma takuna thumma mun gane Muhammadu Bello a sakkwato ɗan shehu Usmanu ne fa shekaru zamanin su bi shekara nawa aka yi a nan arewacin Najeriya a tsaye muhammadu bello da wane ne da wane ne duk jirgin ɗaya duk mutanen arewa ne musulmai ne a najeriya kuma arewacin najeriya yana sarkin musulmi za ta dama masa fara take muhammadu bello babu nono don allah waye zai sha fara ya zuba nono banda wanda ke kasa kasa kasa kasa a lokacin kuma sarkin musulmi baya mallakar nono sai sai a ji a kwace mutane a shi haramun to abin da yasa sa allah ya ɗaukaka sunan su ya ɗaukaka darajar ya sa musu albarka ya ba su karama ana ambatin su har yake ka tambari wani babu nono a sha da ruwa ba za a je a kama nonon fulani a kwato karfi ba ba za a je a yi mutane yaudara ba ba za a ci amanar su ba ba za a musu karya ba ba za a musu kumbale ba ba za a musu komai ba a hakura yadda kowa ya hakura mu sarki musulmi shi ma ya hakura mana dan mai sarki musulmi zai kai mutane su ba cikin sa kowa ya kwana yawa dan mai sarki musulmi zai kwana cikin fanka da wutar lantarki inji da komai talaka na cikin bini suna kwana cikin zafi ba wutar lantarki ba za a sani zama lafiya ko a zama lafiya ba wallahi sai an wannan duniya da kuke gani manzon Allah shine Allah ya kawo shi karshen shine kamakin annabawa shine dan kama wannan duniya ba ke dai har anar kasa in ba tsare ka bi ba wallahi kai da ka samu hutu a cikin duniyar nan har abada sariya kake duk wanda ya bari ka yawo da ya ci amana ka ba na kuma ka ji lafiya ka tarar da abin da wannan wahala Allah ya kiyaye amin. Eh. to ya ce wai da ya je nesa har da samun sarki a Kano ranar layya ba shi da ragon layya sai ta me a je za a yi a karbo a je ke a karbo ina za a je kowa ya karata ya ce kowa ya karata kura babu ba za a kamar da kowa ba za su ji amana kowa ba hmm. duk da ta kuwa wace ku abin da wagara ma wallahi sai Allah ya kunya duk wanda ya amana mutane sai Allah ya kunya da duniya da Allah wannan ka'ida ce tabbas ba ta saba قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق بن حمام قال حدثنا معمر عن حمام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله مظلة نارا إلى الله inni la an qalibu ila ahli yace nakan je waje nakan je gida waje iyalaina fa ajidu tamrata saqitatan ala firashi na samu kwayan dabino daya akan kirkida aw fi baiti ko a cikin gida na kirki kwayan da biyu kwaya daya fa arfa'uha li akulaha sai da dauka dan naki kuma afta an takuna صدقة aw min sadaqati fa ulqiyaha sai ne shakkan cewa kada ta zamo sadaka kan ko wannan dalili zamo sadaka sadaka ne aka kawo sai na jefar da yunwan ciki ka cika kanka ga gida da wuri a'a cikin ka yawan cikin to ko larura ba ta halatta mutum ya ci gwargwadon قال حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا وكيع عن سفيان عن منصور عن طلحة بن مطرف عن انس بن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم وجد تمرة فقال لولا ان تكون من الصدقة لاكلتها قال وحدثنا ابو قريب قال حدثنا ابو اسامه عن زائدة عن منصور عن طلحة بن مصرف قال حدثنا انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بتمره بالطريق من قال رتفيع حنيا سيئن تقال دين فقال لولا ان تكون من الصدقه لاكلتها قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي عن قتاده عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم وجد تمره فقال لولا أن تكون صدقة لأكلتها طيب قال الشارح وتقديره أما علمت أننا لا نأكل الصدقة أي عجب كيف خفي عليك هذا مع ظهور تحريم الزكاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله ma'ana manzo Allah na mamaki ya dan kankan yaro shi ma abin uwa masa abin da yake zahiri ne kowa ya san cewa da manzo Allah da iyalansa haramun ne sadaka dan me zaka dauka ka sabaki wa hum banu hashim wa banu muttalib to mazhabin imamu shafi'i shine alayen manzo Allah sune bani abdul muttalib da banu hashim هذا مذهب الشافعي وموافقيه أن آله صلى الله عليه وسلم هم بنو هاشم وبنو المطلب وبه قال بعض المالكية وقال أبو حنيفة ومالك هم بني هاشم خاصة أو رواية الإمام مالك لأبو أبو حنيفة تبتي آلا يا من الله سنة بني هاشم والنسي هاشم من دنجي كده بنو عبد المطلب سوى وجه سنة سنة آلا أما وجه شهسية دا بنو عبد المطلب دا بنو هاشم مثل سنة آلا يا من الله صلى الله عليه وسلم قال القاضي وقال بعض العلماء هم قريش كلها واسمع لما يقول في كي ضد قريش هنا سنة آلا يا من الله حراما من الصدقة وقال أكبر المالكي هم بنو قصي أكبر cikin manyan malaman malikiya shi kuma yace alayen manzo Allah sune bani qusay dalilin shafi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala yace dalilin imam shafi da yace bani al muttalib da bani hashim sune alayen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine inna bani manzo Allah yace inna bani hashim wa bani muttalib shay'un wahidun وقسم بينهم سهم ذوي القربى فقال لك بني هاشم بن المطلب أي ثاني طيب؟ سيدوا طيب، في السهم ذوي القربى واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذوي القربى فليقوا إيه؟ رب ذوي القربى زي هذا بنو هاشم بنو المطلب جرب ويسا إمام إمام الشافعي يشهد قد بنو المطلب يهدى سيدة بنو هاشم يسي سما سما على يمن الله صلى الله عليه وسلم to sai aka ita kaulan wahidin haramun ce ga manzo Allah da alayensa to sadaka ta tasawu an ci garin dama fa wa amma sadaqatu tasawwi fal shafi'i fiha thalathatu aqwali imam shafi'i yana da mazhabobi guda uku a ciki mas'ala ta farko annaha tahrumu ala nabiyyillahi wa tahillu li alihi yace zakka ita ce ta haramta ga manzon Allah da iyalansa amma sadaka ta ganin dama ta haramta ga manzon Allah ne kadai amma sauran iyalansa za su iya karba wannan mazhabi ne na wani magana magana ce wajen Imam Shafi ba wai ijma'i bane magana ta biyu ta harumu alaihi wa alaihi wani suka ce a'a da zakka da sadaka ta ganin dama din sun haramta ga manzon Allah kuma sun haramta ga alayensa matsala ta uku ta shillu lahu wa lahu wa in ka kawo magana ta yazo suka ce ai zakka ita ce ta haramta ga manzo Allah da alaika amma sarka ta tauhi sun halatta to wa'annan na kishi da muka karanta suna kore cewa sarka da zakka kada ki ta haramta da sadaka ta zakka da ta tsarwanci duk sun haramta sa'an nan ce amma mawali bani hashim wa bani al-muttalib fa hal tahrumu alaihim az-zakah fi fihi wajhani li ashabina تحرم للحديث الذي ذكره مسلم بعد هذا الحديث بعد حديث ابي رافع وفي قول تحل باب ترك استعمال آل النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة إيه باب اللي يجو يا لما ذن الله صلى الله عليه وسلم حراما من أنا دا في ذنب تريشي ريكوكو مشنا كديفوك أقل تنجنر كوكو بيت المال duk iyalan manzo Allah waɗanda suka ya haramta din nan ma ya haramta a ba zakka din sadaka din ya haramta haka ma ya haramta a dauke su a bashi a ce ma'aji ko treasury ko ko treasure ko accountant general ko commissioner kuɗi a bashi albashi a sa haka ma aka ce ya haramta za mu ga abin da ya faru da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tsakanin danginsa da sayyidina Ali da waɗansu waɗanda suka ga su ma ya kamata a ba su wani aiki kuma a ba su albashi ba wai a ba su a'a wai su ma a ɗora su akan karbu zakka da raba zakka din in ya so kada a ba su sadaka a ba su haƙƙin aikin su da suka yi manzo Allah ce a'a ba ma yin wannan a nemo waɗanda suka cancanta a ba su aiki kuma a ba su kuma za mu ji uzurin su waɗanda suka zo gidan manzo Allah suna neman manzo Allah shugaban kasa ya fito ya ce a a aiki ba sai wanda cancanta shi za a ba ba wai sai dan kungiya ko wanda ya zo kaza ko da a a wanda cancanta shi za a ba in ba haka ba za a zauna lafiya ba mun gane ko za mu ji wannan bayani insha Allah a gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mu ga abin da sayyidina Ali ya faɗa mu ga yadda ta kaya insha Allah to za mu ji gidan manzo Allah kenan ko a Madina ko hadisin manzo Allah kana karanta shi kenan kana Kano sai ga daga Madina ga ta Makka ga ta yakin Badar ga ta yakin kaza ga dike قال حدثني عبد الله بن محمد ابن أسماء الدرائي قال حدثنا زهيرية عن مالك عن الزهري أن عبد الله بن عبد الله بن نوفل ابن الحارث ابن عبد المطلب حدثه وأن شاش عبد الله بن عبد الله بن نوفل dan al-Harith ibn Abdul Muttalib ya zama ne kenan al-Mutallabin ya zama ne kenan cikin waɗanda a sadaka ta haramta a gare su mun gane ko dangantaka shi da manzo Allah shine ne shine Abdullah ibn Abdullah ibn Nawfal ibn al-Harith ibn Abdul Muttalib Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ma'ana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kakan wannan ibn Abdullah ibn Nawfal ibn al-Harith da kakan wannan shine a abin nan sahu daya ma'ana ya zama kamar jika kenan wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mun gane ko حدثه أن عبد المطلب ابن ربيعة ابن الحارث حدثه قال إذا عبد المطلب ابن ربيعة ابن الحارث يباشر الأبار يكيب سمع ربيعة بن الحارث والعباس بن عبد المطلب ربيعة بن الحارث ده عباس بن عبد المطلب سكا حديث عباس بن عبد المطلب محمد بن عبد الله بن عبد المطلب عباس بن عبد المطلب ما معناه سيدنا عباس بطل من الله صلى الله عليه وسلم سنة سكا حديث شيدا ولأول سنة تتونا الحارث بني الحارث suka hannu suna tattaunawa faƙala istafi wallahi lau ba a suna ha zai da mai ne falani wani fadli bin abbas mun gane ko al-abbas suna bin matsali akwai abdullahi dan abbas akwai fadli ibn abbas kan abdullahi dan abbas sai sai na abbas suka haru da wancan sai ce wallahi ina ma da mun aika waɗannan ya'a guda biyu sandu dan Abbas da wannan Abdullahi dan Abdullahi dan Naufa me zai hana mu aika wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa kallama su je su zarta su je su faɗa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga halin da suke ciki abin da dame su shine sun girma sun balaga sun kai aure ba kudin aure ba sadaki ba kudin atamfofi atamfofi sun tsada aure ya rutsa sun kasa yin aure kuma sun girma kuma ba za son shiga halin da bai dace ba shi yasa ka ce ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abinda muke so yadda ake naka mutane aiki suna tara sadaka suna rabawa ana ba su ake su mu ma a naka mu muna aiki an yi so a ba mu albashi mu kuma ba mu abin da mu yi aure dan Allah duk duniya wai da wannan ake yi kuskure abin da suka aka aika ba wai an aika ya ka baka da kai ya ka baka kanjin da ba za ka yi ba ka ci kudi aiki ne a kashe kudi ka sace ka ba zarma ko bai aiki a'a yadda ake ba wannan aiki mutane a ba su aiki a dora su a ba su amanan tara zakka tara dukiyar sadaka su raba yadda aka ce su yi sa'annan a ba su haƙƙin su albashin su kenan mu ma abin da ake muke bukata fa ala hadhihi sadaqati fa adda ma الصدقات an-nas wa asaba mimma yusibu an-nas to ina ma da mun aika waɗannan matasa guda biyu ba mu da iko mai musu aure kuma ba su da halin da za su yi aure gashi kuma sun balala sun girma su je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce ya ba su aiki na tara sadaka inda yake ba kowa su yi aiki yadda kowa ke yi ba wai zauna ba su aiki ba su yi aiki yadda kowa ke yi sa'annan a ba su albashi yadda ake ba kowa ba su rubuta kansu ba ko ɗaya suka ce yadda ake mu kowa mu ma a yi mana in ta koma samu kuɗi mai aure kana fa bainama huma fi zalika suna cikin tattaunawa جاء علي بن أبي طالب فوقف عليهما سيغا سيدنا علي بن أبي طالب يقول سيا نأتي تستونا وانا فذكر له ذلك iska ce abinda muke gani shine wayannan yaran sun girma sun kai aure ba aiki ba kuɗi ba sadaki ba komai abin da muke tattauna shine muna son su wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shugaban kasa shugaban duniya har da lahira su ce ne babu aikin da za su yi na tara sadaka sai aiki daidai wa daida yadda kowa ke yi kuma a baka albashi yadda ake ba kowa abin da muke shawara ke na mutuwa sai da manzon Allah sai Ali ya ce ne wa qala Ali ibn Abi Talib la tas'ala fa wallahi ma huwa bisahil yake kada ku kuskura wallahi manzon Allah ba zai ba ku wannan aiki kada ma ku fara manzon Allah ba zai ce dan sun zama kaza da sun zama abasi wannan aiki ba a'a ba zai yi wannan aiki yana faɗa musu haka fa da hahu rabi'atu bil harith fa qala ikfayna da suka ba mutane haka kawai muna suka tura yara zuwa ka duka mana hasara fa qala wallahi ma tasnau hada illa nafataka minka alaina ba komai za ka ce kar ma'aika to sai dai hasada mana kar su je a ba wannan kwamishinan kudi wannan akan tantanar wannan menene da menene wannan ma aji sai samu yi walwala a gan su ma cikin motoci sai ka ce hasada mu kace a'a kar su je sai ka tsara fa kace wallahi wallahi laqad yadda sura rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa ma nafisnahu alayka ba zai mutane ne ba komai ya sa kake cewa kar ma da hatta da muka ke ka san wasu jima da Allah zai ba su kuma za su samu su kaza da kafa za ta yi kaza za su yi kaza za su kalla hula za su kalla riguna za su hau mota za su ji daɗi za su yi aure hatta da hatta da muka ke yasa to kai lokacin da ka aure mazma kai manzon Allah ka zama sai kin manzon Allah bane hatta da ku ne to in ba ku yi hatta da ba me kawo ku sadan yi in ba ran ne kawo sunan shi ma'ana a lokacin da ka aure yar manzo Allah kalmar sarkin sa mu mai hasadan ka to me ka wannan magana yanzu me ka wannan magana a yanzu da an ji wani abu nan sai aka kada burewa aka ce hu sai ba rami yake mai me ka zo na rami ba rami ta rami in mun ba kasan da yake garar gwamnati ka kuka fate Allah ya saka cikin wannan a lokacin da kalmar sarki manzo Allah mun yi hasada a to ne ka wannan magana kuma yanzu tun ne abu an an gama da ba shi cikin rai ku hajja da ku fada da wala ku fada mun gane ko hmm. kana ali yadda na ne to arsiluhuma fantalaka ake kun ga nan na kwanta yarda shi ne ga nan kwanta ko aika musu kuje zan zo muku da kunya za su za su dawo muku da kunya wallahi manzo Allah ba ba amma tun abin ko aika ko ga nan ya kwanta yarda shi na bacci واتجا علي قال فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم sai suka aike suka tafi yara guda biyu suka je wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da manzo Allah ya salla az-zuhra sabaqnahu ila al-hujra manzo Allah na idan da sallah azhar sai suka maza suka riga manzo Allah ka san yaro kai gida ka san babba yanzu ana idan da sallah sai ka tana sai ya tafi sai ka riga shiga gida dama gida ne kana shiga sai karan da kai shi kenan ko to shi kenan yanzu protocol da abin da ke zo zai suka ya fa kunna inda suka je daki manzo Allah sai suka tsaya mai hatta a fa aka bi azarina sai manzo Allah ya fi kure daga masallaci zo gida sai tar da yara sai kama kunne wannan ya kama kunne wannan manzo Allah yana sai shigar da murna baya son ya bata kowa ya kama kunne wannan ya kama kunne wannan in kana son kai wasa da yara ya zaka yi ya kama kunne wannan ya kama lafiya ne ke tafe da ku ثم قال أخرج ما تسر الراجع كفتو ميوشي كل عواني نقول لك يا وجل أنا إذا بس الله وجل أجي كنا تسر ميوشي كل عواني ما تسر الراجل تسر الراجل بالصاد إذا ميوشي كل عواني تسر تسر الراجل بالصاد ميوشي غار عواني ميوشي ميوشي بقى ثم دخل ودخلنا عليه كافر تجينا شو هاي كرد يارا وهو يوم إذن عند زينب بنت جاش نعم. رنن بعد يبوار يدرك سيدك لا زينب بنت جاش قال ينزل الله تكتوس بجلا ما مزع الله الشقايك ينزل تكتوس بجلا ما مزع الله بلا كده فتواكلنا الكلام ونسي سيدك ونسي آآ كده ونسي آآ آه، آه، كده ونسي آآ آه، dama da wannan an yi musu matashiya ba da su da sai ta alaihi ba ba mai yiwa ba ne kowa zai shakka ya faɗi wannan magana wanda ke ai kai zaka faɗa wanda ke a'a kai ka kware cikin Hausa kai zaka faɗa wanda ke a'a kai gaskiya kai zaka faɗa to sai eh karshen hali na ta maza yake to barani na faɗa kuma takallama ahluna yake sai ɗayan mai faɗa فقال ابن برنتي يا رسول الله هذا يا رسول الله حتى حصل الى اذنتي يا رسول الله sallallahu alaihi wasallam bai ce ya babba ba bai ce sai kira shi da suna na martaba ya rasulullahi ma'ana manzo Allah kai na kowa ne anta abarru nas kafi kowa nagarta wa awsalun nas kafi kowa kuma sada da zumunci wannan ke fitan kai da gidan gwamnati ke cewa eh? farko ya rasulullahi farko ce fada su kai ma'azan mazmura ko da aka ibar da sallah aka sallah zai su yi sallah suka je aka yi sallah da su ana ibar da sallah karga manzo Allah ta gida manzo Allah ya karga su gida ya san daga masallaci kenan ya kama kudin su mai shigo da kunni sai da ya shiga fuskar su sai ta mai shiga da kunni mai kuke kullawa ne ke rubuce ke wani kai fara wani kai fara sai ɗayan da zai fada kaga shi kida duk abin shi kida su ya rasulullahi da anta abarru nas wa awsaluhum wa awsalu nas ka fi kowa nagarta kuma ka fi kowa sadu da zumunci mun gane ko to ga abin da ke tafi wa kad balagna nikah shi mu kuma mun girma mun balaga mun isa aure amma ba hali ne ko Allah da hali za zo a nema bitu بتمرنا ala ba'd hadhihi sadaqat mun girma mun kai aure ba hali ina son aure wannan na son aure ba ni da sadaki ba ki da sadaki ba zan iya tara ne ba dubu ɗari dubu mai can ba zai yiwu ba sai ka biya kuɗin sadaki duk wancan lokaci ba babu a sanar shi kawai zaka bar an daura aure shi amma duk da shi ya zaka kaza yasa lokacin aure yake da wahala suka zo suna neman manzo ya ana manzo Allah ba fare gare ku ko kai ya aika ne ko suka zo ce aiki muke son a bamu yadda ake ba kowa mu yi aiki yadda kowa ke yi sa'annan a biya mu yadda ake jan kowa dan Allah ne ne bi a cikin wannan ne abin da bai dace ba a cikin wannan فلنؤدي إليك كما يؤدي الناس a samu mu ma mu yi kowa ke yi wa nusibu kama yusibuna mu ma mu samu hakkin mu yadda kowa ke samu hakkin sa qala yace fatakata tawilan hatta arabna an nukallimu sai manzo Allah ya shiru ko yana jiran wahayi ko wannan yaran wata jawar jawabi dai ko zai ce cewa dai a da kudi shi a bazu suka ce har suka ga kamar ma su sa'in magana kuma qala a lokacin ba sai na ali da dai san manzo Allah bai musu wannan ba Zainab da take dakin ta suna bakin kofa tana cikin daki ta dake zuba zara har har kuwa ta ka kuwa ta da zanin ta take no har kuwa ta ku faɗi wani abu manzo Allah bai musu ba tana tana ba cikin daki tana da ishara kakku kuwa ta ta dauki zanin ta tana ku fara manzo Allah bai musu ba وجعلت زينب تلمع علينا من وراء حجابي ألا نكلمه kana kai musu a'a kar ku gaida manzo Allah wannan abin da ku gani ma ba zai muku ba manzo Allah gaskiya yake yi shi kan sama yake kura balle ku mun gane ko sun kala sun kala kada manzo Allah ya zuwa an sai ce inna sadaqata la tambaghi li ali muhammad sadaka ba ta halatta ba ga iyalan muhammad a ba su kyauta ko su yi aiki a biya su albashi a kan sadaka ba daidai bane bai halatta ba inna ma hiya awsaqun ma ai da kine kazanta ce na mutane ba wai sadakar ce kazanta a'a in kana da dubu arba'in shekara ta kewayo sai ka kai dubu ɗaya ka ba da zakka wannan dubu ɗaya da ka ba da zakka shi zai tsabtace dubu talatin da tara خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم أو صل عليهم mun gane ko ai wannan sadaka da ke bayarwa suna bayarwa ne ga wannan sadakan ta tsabtace musu sauran dukiyarsu ma'ana kana mallakar miliyan arba'in shekara ta kewayo miliyan ɗaya za ka cire ka bayar shi ne garanti cewa miliyan talatin da tara za su samu ƙasar albarka in ka ci bayarwa duk miliyan arba'in duk sun zama ba ƙasar ba ba albarka ce to da da ma mun duk abin da zai gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an gama warware sai manzon Allah ce inna sadaqata la tanbaghi li ali muhammad inna ma hiya awsafun nas yake ba daidai bane na ku wannan aiki ba za a ba ku ba dan bai dace ba ba yadda za a yi shugaba ya keta ma shari'a ka kafa doka kuma kai ka keta ba na ki fili kariya fili a zai ana kariya ana aikata sabanin abin da ake faɗa ko za a taɓa zama lafiya wallahi kallah ba za a taɓa zama lafiya wai baki mutum ma me amfani mulki a wajen ka ko kuɗi dukiyar da suke tara dan Allah ne amfani wallahi ba ta da amfani wata rubuce jirgin da kazo da wata rubuce gyara teku wata rubuce gyara kasarsa wata rubuce gyara afirka wata rubuce illa na jira sai ɗaya mafi yawancin muke a tara su ne a banza a wuri ba su da albarka su kansa ya tara ya rasa gaske zai na neman kansa ma da zuciya yana neman sai manzo Allah a ba za a ba ku ba to amma dai ud'uni mahmiyata akwai wani mutumin da manzo Allah ya dora shi akan kumusi wa alamu annama ghanimtum min shay'in fa anna lillahi khumsahu wa li rasulihi wa li rasulihi wa sallam wannan kumusi sai manzo Allah ya kire shi musamman wani kake kula da wannan kumusi zai ki mahamiya ku je ku kira wani shi sai aka je wa kana ala al-haythi wa nawfal bin al-harith ibn abd al-muttalib yake ku je ku kira min da nawfal dan harith ibn abd al-muttalib قال فجاء ايش متى نقول من الله يكا اكرا إيه، إيه سي سكر فقال الامام يا سيد يا انت هذا الغلام ابنك ايش سي كأورب دقلت كباولا للفن بن عباس نكي سي اورب نظر بن عباس كرك فعن كهه في اورب وقال لنوفل بن الحارس انت هذا الغلام ابنك لي فعن كهه ايش من نوفل اسمك اورب دقلت كباولا سي اورب يا كتوان مهمية aure da aka bawa ne sai ce an aure masa aure ya yi kure ba a yi ne ka fara sai ka ji ka shawarce ta ta yi boko ta yi makaranta da ke ka aure da ka bawa sai ka shawar ce wata mata ce an tayar ma hankali mun gane ku yanzu hakkuran kowa kirkin saboda ba ka da cikakken ilimi saboda shi shugabanci Najeriya ta sa ka zama kowa ba da daraja a gidan iyalansa lokacin da kake da daraja da safe a kawo abinci aya ko a ce da kowa ya ce ka da rana a zo a baje abinci kowa ya ce ka da daddare kowa ya ce ka duk abin da kake gaskiya bai ta kara karya sannan shekara ta tattan ka gangara ko ka ɗauki kan goma ba a shirin duk kowa da kowa ya yi shekara a tambofi da ya arziki to a lokacin ta tsawa ko ina ake za a taurare ta ta isa to amma yanzu kana ta fama sai ayi hakuri ba hali da za yi tsada a ɗauke ta kana kallo kana wahala kana wahala ana wahala ba wani ba ta iya ɗaukar nauyin sosai yadda ya dace yau shi za ka zo kai tsawa kuma a taurare za ka tsawata a taurare ka ya ma dace ka tsawata ka ka tsawata ne sai ma ka za a kai abin da bai dace yace mahal ya ka aure mawaki mawani kai kai kuma ka aure mawani fa ankahu wa qala fa ankahani wa qala liman hamiya sa'an nan sai manzo Allah ya fada mahiya asbiq arhuma min al-khums kaza wa kaza ka tsebo daga khumsi ka ba da sadakin wannan da wannan saboda wannan suna da hakki فأن لله خمسه لسري وللقربى hakkin da kuke da shi za a ba ku don ina shugaban kasa dukiyar kasa na hannu ni kai na bai halatta sai abin da ya halatta ba ne don na rigo na ba ku biyu da kudin mu halatta bukata ku ba za ta biya ba ina bukata ka ba za ta biya ba saboda an yi zalunci manzo Allah kuma za ya zama ce qad khirtu wa kasirtu illam adil manzo Allah ce tabbas na fa'i na kasara inda ya adalci ba a nuna mana wani makalukin da kake adalci wai wani dafi da zata ta tafiya kowa yake ma dukiya na sa ka ji daɗin rayuwa kowa yake ma mulki kowa yake ma dukiya da mulki da komai sai Allah ya ga dama ya kama kwanciyar hankali da jin daɗi a cikin zuciyar ne Allah ya tsaka ce alladina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillah tatma'innu qulubuhum ne kuɗi ne mulki ne amma duk baki ɗaya sai ka koma ga Allah zuciya na da abincinta gargagar na da abincinta komai na da abincin da zaki da shi zuciya ita tana koma ga Allah akai ana tasbihi ana salati annabi ana karmin shahada ana karatu alqur'ani kai azumin nafila kai sallar nafila kana ba za ka tabbata dadin wannan zuciya ba har abada وحتى يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا وأن أبن الله يكون في أسرار وشيء يجب ولا يرحم أدم فجأة النظام بيقيم gangan jiki duk ya san ne gangan jiki ya auna shi ka tafi ka ba da rashin kaza kaza ne ka kaza ne ka kaza to ko ya ga daga kowa ne ka kaza a baka magani saboda ya ga alama a gangan jiki ka sai ba ka yi kana bukatar kisa ko kana bukatar lafiya kasar ka ta kare kana bukatar kaza kana bukatar kaza abinda gangan jiki ke fata ki ranka zuciya ka kuma ba ranka ba wane ne likitan da Allah ya hore ma wannan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam سنة مكة سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومدار كلماته يا أدوا أدنى ذاك فلا ترد عددي سبو جميع يقول سبحان الله وبحمده وبحمده عدد خلقه عدد خلقه حلا ولا ورضا نفسه ويتولى وزنة عرشه ويتولى الناس ومدار كلماته ban da manzo Allah waye zai kamka abin da ke kace da sinadarin nan kalma ɗaya za ta tsaka darajar ka har sai da illa kake tsammani to sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kai Allah ya zanka ma wannan da kace la haula wala quwwata illa billah duk sa maka kace tsanani da rabin kace la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min zalimin kai salati annabi manzo Allah kai salati sai Allah bai baka goma in kai goma Allah zai baka dari in kai dari Allah zai baka in kai kaza kai manzo Allah salati daya اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ثاني وزي ما قوم الله كنت زي ما قد قوم وايضا كي ملائكه بنا تقول ذلك الله كنت زي ما قوم الله انا انا عبد الله في ريبا قبل ذلك من وجهه ريبا كان الله كتب ثاني الله نقوم كيف قوم الله كيف قال الله ما قال زهري ولم san لي زهري bai faɗa mana sadakin nawa aka bayar ba ya da yake kai auren masa yarka ko tuna auren masa ba aure ya ko ba kai auren masa kai auren masa aure ya ko ba yake ku dauko ku ku ba ba nawa ne aka bayar yana dubu ɗari aka bayar dubu hamsin aka bayar miliyan ɗaya aka bayar dinari nawa ne ba fara ba an dai ba da sadaki a ce aure ya ke nan a ce mai aure auren masa yake na auren masa da ƴata aure ya yi ko ina sadaki kaza na biya shi ke nan kuma gaban manzo Allah aka haka ai malam zan aure da ƴata kai ne ka zo ka daura aure ba manzo Allah ne yake ce ai manzo Allah na bar maka kai ka daura aure ba a'a auren masa da ƴata yake na auren masa an gama ko gama ba ah, me yasa da ke manzo Allah to ai al'amarin tun daga ai sai sai yake an da da manzo Allah ga albarka manzo Allah ta aure masa sai an aure masa aure yayi ko ba yanzu da sai na sai a ce ka ce da aure maka aure yayi ko ba eh wai ke wai wai a wanda ce bai ba amma ba sai ka kai shirya da gida tukun ba za ka harka ne za a kusa ka tsara shiga to haka abinda sai na yi faɗa musu ya ilimi ke ne faɗa musu ba wani hasada ba قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن عبد الله بن الحارث بن نوفل الهاشمي عن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب أخبره أن أباه ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب والعباد بن عبد المطلب قال لعبد المطلب بن ربيعة والفضل بن عباس ائت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وساق الحديث بنحو حديث مالك وقال فيه أولا رواية فألقى علي رداءه ثم اتجا عليه da aliyu faɗa muku suka ɗauka dogon magana hasada sai ka faɗa mana ai kana ka faɗa mana wannan a lokacin da ka zama ka aure ɗan Allah kuma so ba mu yi hasada ka ba me da ku tsohuwar magana ya kawo ta yanzu na na hajji yanzu akwai sauran zaki ko kuma yana sai samu wannan daraja da sayyidina ali ya samu amma zalika fadlullah yusi bi yasha mun gane ko to dan na ne faɗa muku a wannan suka kiya sai su fa alqa ali ne da a kun mata ja sai na ya cire ma ya fita shi da kwanta ya kun gani ga ni zai bacci wa qala ana abu hasan al-qarni ya fara su karko ya aikata mun Allah ba zai ba kuma ce dan da zaka zaka zai da kun gani ga na kwanta amma za ku san cewa ni ne Abdul Hasan Al-Qarn wanda aka san shi da rinjayen ra'ayi abin da kada baya tashi wannan abin da kada muku abin da za ku ji kenan wallahi ina rantsa da Allah la arimu makani hatta yarji'a ilaykuma ibnakuma bi hawli ma ba'athuma bihi ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yace wallahi la arimu makani bazan bar wajen nan ba حتى يرجع إليكما ابناكما هذا شيء أو كذا كذا حيتا ذات ذلك بحور الحور أن سيس الله كذا كنيا أكيد لو كان بزيد كذا أنت رأيت في ديوه تنجي بكنا وقال في الحديث ثم قال لنا إن هذه الصدقات إنما هي أوصاف الناس وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد وقال أيضا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعوا لي محمية بن جزء وهو رجل من بني أسد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمله على الأقمار wanda aka yi kenan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an yi an ne an ga yadda ya faru kenan ko ma'ana shugaban kasa shugaban duniya da lafiya shine farkon wanda ya haranta maka sai ka roƙa doka ta haramta ta hana ba ke ta ba kuma zai dan cikin wani dangi da ke ta ba duk allah ya shugaban kasa ya yi doka ya ke tsawa ya fara da ayyuka da sa duk kada wanda ya ke ta wannan doka wallahi za a yi za a yi masa hukunci ko ya ce ya ji shakkan amma a zauna a kama doka a rubuta a zauna a tashi a yi faɗa a shayi mu a sha shayi a yi komai a zama ta na zo wajen da ba kuma farko a zuwa suke ta wannan doka sannan kuma sai wani a zauna lafiya za a ji daɗin rayuwa da tattalin arziki ne daɗi har abada da za a taɓa jirgin sai babu ibahatul hadiyya lin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa li bani hashim ibn al-muqtalib yace babin da zuna wancan ya haranta zakka da sadaka domin yace babin da zuna kyauta أبانا أنت الله كوزا يعني كوزا على كوزا كوزا على كوزا على كوزا ولبني هاشم ومن المسلم كوزا وإن كان الموجود ملكها بطريق الصدقة كوزا أتي ورد زيبات كوزا في صدقة أكبر شيء من الذكي والمنك كوزا أكا أوكو كوزا أكا أوكو صدقة أكا بواني ya shiga hannunsa ya karba me aka bashi sadaka ya zama mai mallakarsa magana sadaka kuma ta zama an gama duk sa'an da ya dauko ya da kyauta ya halatta ka ko ya halatta ba da kai ba ka san sadaka ya halatta ko bai halatta ba to ashe haramci ba ko lokaci yake ta alaku da zakin abin da ya shigo hannunka hanyar shigowar ake samun haramci wani ya je sata naira hamsin haramun ne ko halal ne haramun ne ya zo mai tsada waina mai tsada dan wake mai tsada kuma tana tsada abinci ya ce a bada abinci naira hamsin wannan naira hamsin ne safe ta abinci ya karba ita karbi naira hamsin a wajen kamar yake mai kyau hukunci naira hamsin ya halatta ko ga halatta ba wannan ainihin ruwa ta kuɗin ne mun gane ko a ta hanyar da abu ya shigo yake zama wahalar ko haram mun gane ko وبيان أن الصدقة إذا قبضها المتصدق عليه زال عنها وصف الصدقة كبيان الكرسي والصدقة أتبع مسلم وإن أتبع إياه لا يكرجع يمن لك تزلزل سورة الصدقة وما يستثمر من أبو ما كان الصدقة لازم من لك وحدث لكل أحد ممن كانت الصدقة محرمة عليه عليك تنزل إلى الأوكا والنسك أبن لك بايش يباوى كوتام وإن لسوء حرام لسوء صدقة يعني تذكر ما كل عليك بقى قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث وحول السند قال وحدثنا محمد بن رمح قال اخبرنا الليث عن ابن شهاب ان عبيد بن الصباط قال ان جويريه زوج النبي صلى الله عليه وسلم اخبرته ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها فقال هل من طعام قالت لا manzo Allah shi gida wajen shigo gida don matar sai ce ko akwai abinci ya shigo ya ce akwai abinci ya ce babu mana dukkan madina ne ba abinci akwai masu abinci akwai masu kudi akwai kaza akwai kaza akwai kaza amma yanzu Allah gidansa wannan lokacin babu abinci ba a mallaka ya ra'ayi dole sai ayi لا والله يا رسول الله قلت والله باب كومي بعد هل من طعام هل من طعام لا ولا هل من طعام min ta'amin ta'amin akwai abinci ko ya yake ko wani abinci ko kaka yake قالت لا والله يا رسول الله kace a a wallahi a lokacin da duk duniya ba kaman wannan gida ba wanda yake ba gida da yake wannan gida ba shugaban da ya kama kafa wannan ba matan da suka rabauta sama da matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la ta'amu illa azmun min gidan amma buhunan shinkafa zare wani mai makaroni madara mai mene ma'ajin shugaban kasa ko gwamna kuma babu yake babu sai wannan maula da aka ba ta sadakar nama ga shi na sauran nama mai ajiye fakala qala ya mazala manzo Allah ce kawo fala faqad balagat mahilla ki kawo ai lokacin da aka zo aka ba ta ya isa ta karba ko sadakan ya kai inda aka aika yanzu ya zama kuma ba sunan shi sadaka ba sunan shi kyauta sai manzo Allah ya karba sallallahu alaihi wasallam قال حدثنا أبو بكر بن wa شيبة وعمر الناقد وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن ابن عيينة عن الزهري بهذا الإسناد نحوه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا وكيع وحول السند قال وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر كلاهما عن شعبة عن قتادة عن أنس وحول السند قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ واللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا شوبة عن قتادة سمع أنس بن مالك قال أهدت بريرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم لحما تصدق بها عليها بريرة أن تذكر بيور عائشة تتكاو ناما لأتكاو متى الصدقة تكر باكا من لك ولن أبو تتيام الله ذا كوتانا باكا فقال هو لها صدقة ولنا هدية نعم أبو تياز أبو كنت نوكي نوكي هو لها صدقة ولنا هدية ita sadaka ne aka kawo mata sadaka sai aka mata ko ta karba ta mallaka ya zama mai mallaka sunan sadaka an gama sunan sadaka ya take kenan sunan mallaka ta kenan da za a zo ya ce wannan nasa mallaka ta in ta dauka ta ba kyauta ya zama kyauta ke yace huwa raha sadaka wala na hadiya abu ɗaya kan dauki ma'ana biyu ko akwai misali akwai misali ina suke eh Eh. to wannan abu ɗaya ne abu ba abu biyu ne ba abu ɗaya ba ne abu ɗaya zai ɗauki ma'ana biyu fuska ne ina yi aiki akwai misali mace na zaune gida ɗan ɗan shigun an da ke shi an keke ta masa da ke yana kuka sai da ce mai ba ya taɓa shi sai ta tashi da fushi waye da ke ko in yace dan makota ne ko makota ne sai ta fito da me kamar waye da ke ka tace babba ne ko kawo ne sai sai ta zo ta sa ta ba muna goyon bayan da su bane ba muna bayyana abin sai ta zo ta sa ta yi me godiya a ya abu daya kuma aka bashi ma'ana biyu duka an da ke da riga an ke ce kuka ya shigo da kuka ya nan zaki fita da fada nan zaki zo ki sa kina godiya aiki ɗaya ne ya aka yi ɗauki ma'ana biyu ba ka bane me yasa me kai kuka yi me wake ce bari ai makota ne ai kaza kaza sai ta fito da niyan fada ai kawo ne ko babba ne sai ta zo ta zo kusa godiya muke me ya faru ne kaza sai ai kan an na gada mota za ta shine na basar na tilge shi na jaki na sai ta ce ne an gode ba haka ba ne abu da ya samu ana biyu da suna na misalai haka nan mun ka kawo su da yawa amma mantuwa ke ko قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شوبة أقوى مثالي لبيب muka ce za ka in ka kunna fitila in aka kawo maka in za ka fitila ka kunna fitila in za ka shi fitila sai kai ne mahudi za ka sa wuta kuma ana sai ta shi a ne sai a hura ya busa ɗaya ne nan ya kashe nan ya kunna ko wani da salam sai tabu aka ma shayi ko kuma za ka sha da zafi sai ka hura lokaci ko dai ya sanyi ko haka kuma ana sanyi kwarai sai kana hura dai ya samu ne sanyi iyalan ya bada dimi sai ya bada sanyi eh wani ne ba wani ke manufa da yawa inna malikul mri'in banawa wannan kai ne sanan sai ne sanan قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة وهول السند قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لابن ابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة وأتي النبي صلى الله عليه وسلم بلهب بقر فقيل هذا ما تصدق به على بريرة فقال هو لها صدقة ولنا هدية misali na uku aiki ɗaya zai ba da mana biyu ko lokacin da ka ɗauki ɗan jinjirin ɗanka ka ɗaga shi kana masa tawai ne kake rafi girmamawa ko walakanci girmamawa lokacin da kuke jambe da mutum ka samu sa'a shi ma daga shi za ka yi saboda me ka daga shi da girmamawa saboda me ya saboda me eh? za ka yi kasa me za ka daga shi wanda za ka kai kasa to me ina ma nan ka daga shi dan in yayi sama lokacin da ka saukar da shi zai ji jiki sosai amma yana kasa zai ba da me zai ji shi ne istidraji kenan ya yaki na rai sanat tadrijuhum min haythu la ya'lamun wa umlilahum min kaydin bi sai kana ta sabon Allah sai Allah ya saki yana kara ma lafiyar komai sai kai nisa hatta idza farihu bima utu akhadnahum qabdatan fa idahum mublisuna wa quti adabirul qawmi alladhina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin mun gane ko duk sa da kuke dambe da mutum ka samu sa'a ba ta ke sai ka daga shi ka nuna masaba عائشة رضي الله عنها قالت أن تربونا سيدتنا عائشة الله كرمت يدتي كانت في بريرة صلاة القضيات بريرة التي بني مسألة وريد دعوة كسوم فاروكة عن سامه كنت مسلم مسلم كان الناس يتصدقون عليها وتهدي لنا كمتا هنا بات سلكا ليس تكامل كبتا ما تشو جبان كتا شو جبان كتا mana a ce an ba murjiya mai da abin isa shi ne ka tara duk abin da kake so a'a ka tara inda ya halatta maka shi ne Allah zai sama albarka fa zakartu zalika lin nabi sallallahu alaihi wasallam yace sai ba manzo Allah labari ba kala huwa alai aqlaka wal umhiya fakuluhu to Allah ka aika sarka aka bata amma ku shekara ba ku ciya halatta kenan قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال تجي أبو أكون ذاك فدا غدا إتا أمدا تورا biyu. ina na biyu دا uku. ai kan kaza aka ce za a yi sharadi kin za Allah ce sharadi ji mu sharadi babu komai innamal wala'u liman a'tara to me yasa uku kuma aka bata gadi tsakanin ka da ni قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حسين بن علي عن زائدة عن سماك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة وحول السند قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جابر قال شبا قال سمعت عبد الرحمن بن القاسم قال سمعت القاسم يحدث عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك قال وحدثني أبو الطاهر قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني مالك بن أنس عن ربيعة عن القاسم عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك غير أنه قال وهو لنا منها هدية قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن خالد عن حفصة عن أم أتية قالت بعث إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة من الصدقة من أم الله في من ذا الله يكون فيها الصدقة فبعثت إلى عائشة منها بشيء sai bayan an yanka sai na ɗebi wani cikin naman na aika ma Aisha فلما جاء رسول الله Aisha. الله da وسلم allah عائشة قال لما زغل الله يزوج عائشة هل عندكم شيء أخوي أبنتي هل عندكم شيء أيا كان akwai wani abinci ko kaka ko menene dan wake ne ko wani abinci ne ko menene abinda za a ci a rayu qalat la illa ba nusaybata ba'athat ilaina min ash-shati allati ba'athu biha ilaiha sai ta aiko mana nama cikin akuyar tun irako ki akuyan da aka aika mata ta sai aka ba ta sadaka ta ta yanka ta ce ta kibar ta aiko mana kyauta qala inna balagat mahilla hatta yablugha alhadi ta tablugha alhadi hadi mahilla ko to tunda an ba ta sadaka balagat mahilla an gama da sadaka sai ya zama mallakarta sadaka aka baka ya zama mallakarka kasuwanci kai ka zamu ya zama mallakarka kyauta aka baka ya zama mallakarka a lokacin kai ka ci abin da kai inda sadaka za ta sake ba su shine ba zai su ba amma tunda kyauta kyauta ta faɗi ko saya za su to ya halatta babu قبول النبي صلى الله عليه وسلم على هدية وجهه الصدقة باب babin da yanzu الله Allah أما kyauta amma ba ta karaka saboda ya bai sadaka ba قال حدثنا عبد الرحمن بن سلام الجمحي قال حدثنا الربيع يعني ابن مسلم عن محمد وهو بن زياد عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اوتي بطعام قال حسان طلب سالي سال عنه في تمايا ونم كما قال فان العجيب اكل منها ما في كتاب وان صدقه لم ياكل منها ان كنت صدقه فكاونا كما سيكي بس اكي اباه وان الصدقه احقر الحقري احقر الحقري babu du'a ili man ata bi sadaqa babin da yazo na wanda ya kawo sadaka sai ai masa addu'a ko wa salli alayhi inna salataka sakanu lahum to ya za a cikin nan Allah saka da alheri Allah ya sa mizani Allah ya ta arziki Allah ya kaza kaza kaza ya kawo ko sai ga ya ji dadi gobe sai ya kawo ko ba haka bane ya ake ya ake fara ya ake fara Allah ka ba shi ba haka sarka sai ce ne Allah ya saka da alkhairi eh in ce Allah ya saka da alkhairi ya wada ka ko in Allah ce manzo Allah ya Allah alkhairi wa salli alaihi inna salataka sakkan lak ay wa salli alaihi kai musu addu'a addu'a ka zata sa musu mai kwanciyar sukuni a jirar za ta musu kuni kwanciyar hankali da jin dadi ka kawo sadaka zakka ko sadaka manzo Allah ya ma addu'a mun gane ko قال حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وإسحاق بن إبراهيم قال يحيى أخبرنا وكيع عن شعبة عن أمر بن مرة قال سميت عبد الله بن أبي أوفى وحول السند وحدثنا عبيد الله بن معاذ واللفظ له قال حدثنا أبي عن شعبة عن أمر وهو ابن مرة قال حدثنا عبد الله بن أبي أوفى قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بالصدقة بصدقتهم في منظر الله كسنتي إن متاني شكا وصدقا قال تيجي اللهم صل عليه نعم أنا اللهم صل عليه إيه ممتع اللهم صل على محمد ملائكون منزل الله صلاتي الله أنا منزل الله صلاتي هو صلاتي لما أنا إيه في manzo الله اللهم صل عليه فأتاه أبي أبو اوفا كنا سي أبانا سي ما يفينا يكاسونيش أبو أوفى يكاس صدقه بصدقته فقال اللهم صل على آل أبي اوفا نعم سيما ذلك اللهم صل على آل أبي اوفا wannan ba Allah zai kasa daga manzo Allah masa wannan addu'a mai albarka ba wani Allah ba قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا عبد الله بن ادريس عن شعبه بهذا الاسناد غير انه قال صل عليهم ومن زعلك اللهم صل على آل أبي أوفى يا لك أيضا من ثلاثة بل من زعلك الله يا هل بنتي ما انا سبا نكي زاء إيه يقوب زاء إيه يبا سياتي صلى الله عليه وسلم ko ko bayan ya bayar ka sallallahu alaihi wa sallama hmm eh Allah ya tada shi to in ya kawo zaka ce sallallahu alaika ko Allahumma salli alaika ko sallallahu alaika in ya bayar da ita za ka yi da zaiba sallallahu alaihi wa sallam kai ko da wahala ko da nauyi to in yana tsaye ba za a yi nasa eh kake gani ko sai ce هذا الدعاء وهو الصلاة امتثال لقول الله تعالى وصل عليه ومذهبنا المشهور ومذهب العلماء كافة أن الدعاء لذات الزكاة سنة مستحبة ليس بواجب من قال وقال آل الظاهر هو واجب وبه قال بعض أصحابنا ليس بواجبين حكاو أبو عبد الله الحناطي بالحائي واعتمد الأمر في الآية سورة سنة أنت وصل عليهم واجب العين هذا الظهور الأمر في حقنا للنبي لأن النبي صلى الله عليه وسلم سكتي أيوة نو أمورنين دعك تي وصل عليهم للنبي بن إبان الوجوب بقى ميسا الرصاجي بجوجتي سكتي لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذ وغيره لأخذ الزكاة ولم يأمرهم بالدعاء إيه. idan mun Allah aika ka ya karbo sadaka da kike musu addu'a eh masu mutun na sai kike kike eh bai ce ba ta kila ai mu'az ya san hukuncin addu'a sai ka ba a faɗa masa ba me ya amfani kuma a faɗa masa وقد يجيب الآخرون بأن وجوب الدعاء كان معلوما لهم من الآية الكريمة وأجاب الجمهور أيضا بأن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وصلاته سكر لهم بخلاف غيرهم يعكس أي الدعاء من ذا الله باكما الدعاء كبج سكر لهم أقول الله تعالى كيف يمكن الدعاء ده ذا الله يكون واستحب الشافعي في صفة الدعاء يقول sai imamu shafi'i ya ce in mutum ya kawo abinda aka fi so kai da ce ajaraka Allah fi ma a asaita waje alahu hulaka tahuran wa baraka laka fi ma a asaita Allah ya baka lalacin abinda ka kawo Allah ya sa tsarkake dukiyar ka kuma kuma ya sa albarka a cikin abinda ka yi saura wa amma qawlu sa'i Allahumma salli ala fulani fakarahu jumhur ashabina أين مولى النبي صلى الله عليه اللهم صل على غلام كيف في ما لم يدعوا سن كره الجحر وهو مذهب ابن عباس ومالك وبيينة وجماعة من السلف وقال جماعة من العلماء يجوز يجوز ذلك بلا قراءة لهذا الحديث وجد كل حديث يأتي صلى عليهم اللهم صل على آل أبي أوفى سكة يا حلتا قال أصحابنا لا يصال غير الأنبياء إلا تبعا سكة إنبا أن أنبا قبل سؤالك مثلا كيف amma in ba su ba sai dai ayi taba Allah mu Allah akbar ala ali ga ko ya anna salata fi lisan salaf mahsusatun bil anbiya salatu Allah wa salamu alaihi mun akwai an sunan rubba da ake baka isa ka ce a aka hujja ba da kuma ka ce a aka hujja ba za a samu hujja ba amma kai ma baka isa ka ce lallai lalle da babu hujja sai an yi ba suka kawo misali suka ce kamar kama anna qaulana suka ce qala Allah zati ne azza wa jalla ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي عز وجل من زعل بعزيز بني بعد ليل بني وجد اما اذا رايت به قال محمد عز وجل الى قال الله عز وجل فذلك في السلف كيف يقول نعم الله هذا هو الثلاث كيف يصير صلى الله عليه وسلم مخصوص بالله سبحانه وتعالى فكما لا يقال محمد عز وجل وان كان عزيزا جليلا لا يقال ابو بكر صلى الله عليه وسلم قال ما واختلف أصحابنا في النهي عن ذلك هل هو نهي تنزيه أو أم محرم أم مجرد أدبي على ثلاثة أوجه kamar yadda aka ce ba za a ce Muhammadun azza wa jalla ba ba za a ce Abu Bakar sallallahu alaihi wasallam Umar sallallahu alaihi wasallam Usman sallallahu alaihi wasallam ba su ce halin da aka yi anan na haramci ne ko ko a'a na ladabi ne kawai mutum yayi babu komai ashhur annahu لأنه شعار لأهل البدع وقد نهينا عن شعارهم والمكروه وما ورد فيه نهي مقصود واتفقوا على انه يجوز ان يجعل غير الانبياء كما أنهم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وازواجه وذرياته واتباعه لان السلف لم يمنعوا منه وقد أمرنا به في التشهد وغيره قال الشيخ أبو محمد الجويني من أئمة أصحابنا السلام في معنى الصلاة ولا يفرد به غير الأنبياء لأن الله تعالى قرن بينهما ولا يفرد به غائب ولا يقال فلان عليه السلام وقت واني السلام عليك وعليك السلام أما وانت بعد ذلك فلان عليه السلام الذي وأما المخاطبة به لحي أو ميت فسنة فيقال السلام عليكم أو عليك السلام أو السلام عليك أو عليكم والنبي هلك أما وأنك عليه السلام سورة بعض مسلف صلاح الأول باب إرضاء السائي ما لم يطلب حراما في باب da ya zo na in mutum ya zo karban sadaka zakka matukan ba zalunci yayi ba to a yi mishi abin da hankalin su zai kwanta mun gane ko قال حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا حسين وحول السند قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث وأبو خالد الأحمر وحول السند قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب وابن أبي أدي وعبد الأعلى كلهم عن داوود وحول السند قال وحدثني زهير بن حرب واللفظ له قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا داوود داوود عن الشعبي عن جرير بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في منزل الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم المصدق in mai karbar sadaka ya zo muku falyastur ankum wa huwa ankum radin a yi mishi abin da hankalin hankalinsa zai kwanta ya koma yana cikin murwal wala da kuma farin ciki da murna mun gane ku ya ta kusa a farko zarin hadisi yana kewayawa kar ka yi saki ka jira ka ce ka dauko ka zuba ka ce Allah sanya albarka amma ka da shi ka kawo baki ka kawai kar kai tsoro mun gane ku an kawo a akwatin darin hadisi tunda mutane suna ta yawan aiko ku ma wa'anda aka ce a basu wani yana so ya bada kuɗi da yin zai je nemi ya je nemi alhaji wani ke ga naira goma ba zai ya ku amma a kwasan rufin asiri da yaro ya sa wani abin da ya kasa to wannan haka za a mun gane ko to wayannan suka aiko wasiku wayanda suke sai aka kawo kuka ana kewaya da su insha Allah ko wani sati za a kawo aiki kuma an kama aini sa haka za a yi har sai an gama insha Allah aiki na Allah in ba kai ba ba zai sa ake mai addini ya dafa ta ba sai ga Allah ya kawo inda za su in ka ce ba za ka yi ba kana nan sai ga Allah kawo da zai kuma abu ya yi kuma kana kallo ba ka da ba ka yi sai ka kokari ko da kokari ko menene na Allah baya yawa baya kada baya kadan ko to an gama da kitabun zakati wa sadaqati wa abubuwa ko ana wa yanzu kuma da hadisi ta fara da na'am kitabu siyam eh littafin azumi na'am باب فضل شهر رمضان باب الجدول بهذا الفضل وتعزمي انا حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن هجر قالوا حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن أبي سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اسم الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء رمضان إن وتل أزمي يشقى فتحت أبواب الجنة في أبود كوفوف الجنة وغلقت أبواب النار أكل كوفوف موتى وصفدت الشياطين أكلت من أطور شيطان abin da aka faɗa kenan guda nawa kenan abu da kofofin aljanna a rufe kofofin wuta sannan kuma manyan shaidaru a tsaɗaure to ya yi bayani kai yace manya manyan ake rikewa ko dukkan manya-manyan ne to kanana ai su ne suke zuwa dan su tambaya da ke faruwa yake to ai yana samun wani abubuwa da wasu zaki da cikin azumi to shi kuma shi da nake kasawa ba to shine malamai suka tattauna su ke ai manya-manyan ake rufe farko ma ina ma na kuta hatta babu jinan ko ko kofofin aljanna da ce kofofin da ake budewa a aikace ko ko a'a saboda yawan ayyukan alkhairi da ake yi ne saka ce kamar an bude kofar aljanna ne na ma nan an kulle kofofin wuta baki ɗaya an kulle kenan ko ko a'a saboda kaurace sabon Allah da ake shi ne kamar an kulle kofofin wuta to ina ma nan an daure manya-manyan shaidanu sai ya ce wannan ya jin shekaru a ce akwai wanda yake manya-manyan su fi da manya-manyan shekaru to kanana suna nan ke mm. wani kuma ce tun an ce an daure su baki ɗaya da manyan da kanana to yaya ake ana san mutane na suka ce ai akwai shayatinul jinni ake daurewa na ɗaya su fa suna nan ko da shayatinu sai da na jinni wanne ne ya katsari shaytanu na jinni da na insu wanne ne ya katsari na su saboda me shaytanu jinni ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim sai me ko ai kira sallah sai me man tare kama sai me shaytanu insu ko kana a'udhu billahi minash shaitanir rajim ka fa da yake bari goma annan sai maka illa ما قبلك صار نقص كثير بس إن النفس لا أمارة والنفس النفس أمارة تذكر جسها غل الله جاي أي أبطاني كذي كم أي مشاوي كم أي مشاوي تذكر والمن إن النفس لا أمارة بالسوء إن قد جوتي أحسن يك سامع كأيش يا من قال لك زاد ما له زي زي بيان أنا إن شاء الله على واحد ثاني حرمت بني يحيى قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن ابن أبي أنس أن أباه حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان رمضان فتحت أبواب الرحمة وغلقت أبواب جهنم وسلسلت الشياطين إن هو حزم يشغى في أبو الكوفوف جن أي أروف الكوفوف جهنم فأنا أدور شيطان قال وحدثني محمد بن حاتم والحلواني قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال حدثني نافع بن أبي أنس أن أباه حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل رمضان بمثله في إيه، كتاب الصيام الصيام لغة الإنفاق الصيام لغة الإنفاق مطلق الإنفاق إني انتظرت للرحمن فلن أكلم اليوم إنسانيا وفي الشرع وفي الشرع إنفاق مخصوص في زمن مخصوص من شخص مخصوص بشرط يعني الإنفاق عن شهوتي البطن والفرج من طلوع الفجر إلى غروب الشمس مع النية مع النية قبل طلوع الفجر abin da ake ce azumi ke ka kame gabarin ci da sha ko abin da ke daukan ma'anan su ci da sha ka ci abinci ko ka sha wani abu abin da ke daukan ma'anan su a zo a yi ma allura a sa ma abinci ko a sa ma ruwa ya ɗauki ma'anan su amma don allura na na na ciwon kai ko na abin nan mai abin nan wannan ba zai baya fata azumi amma allurar da za a samu mutum ruwa a jikinsa ko vitamin ko magani shine shine ma'ana al-aklu wa shurb yana fata azumi na'am amma mufaltin an samu mutum kai shi na ke ko da ya rade aka saka mishi wannan baya ba ta mun gane ko shine an shahawa kai basmi wal farq daga kamewa ne daga barin shahawa na ciki da baki da faraji to shahawa na faraji shahawar ciki aka ce kada ka ci kada ka sha ko abin da ke daukan ma'anan ci da sha kuma da gangan mun gane ko amma mantuwa ne ba ka ce in kana wani ba da gangan ruwa ya zaka da azumi ya wuce ya lalace a'a tun da ba da gangan bane azumi ba ce ba kuma tuwa ne azumi bai ba ce ba mun gane ko mu wata ya fasli tsoron sha wata yin farji kuma shine ya shine jima'i jima'i shine aka haramta a cikin azumi in mutum ya jima'i a cikin azumi da rana da gangan azumi shi ya ɓace zai kafara zai kaza zai kafara kuma ya tuba shi koma ga Allah ya babban laifi mun gane ko to amma wani da in ba jima'i bane fa kamar mutum zai rungume matarsa da rana yana azumi ko da mutum ya to abin da muka faɗa shi ne kamar ya kalli an wala zahiri ne an bude kofofin alkhairi yake sai sai kofofin ne aka bude ko ko sai sai kinaya ce ne wa alkhairi an rufe kofofin sharri jahannama sai sai kofofin ne aka rufe ko ko a'a kinaya ce na cewa muta sun kawar mu kaman Allah na cewa kuma an kaure in ce tanu mara tafiya waya mara da shafi sai yau hakika ne an dore su sai sai kuma a'a saboda karancin barna da ke faruwa da fitinu shi ne ma'ana an daure su kenan to in ya zama an daure su ne hakikatan sa'an nan kuma abubuwan da ke ke faruwa ba sai aka ce shayatinul insu ke ko ko a in annamsul amara da su zai sa babu wata matsala da babu wujin samun ramadana li ru'yatil hilali babin da yazo na wajibin azumin ramadana in an ga wata wa fitri li ru'yatil hilali kuma in an ga wata kuma a yi sallah kasha azumi ya kare kenan وأنه إذا هم في أوله أو آخره أكملت إجة شهر 30 يوما إن أكسا مجردد يقوبا جماري قو هزو قو من عبده هن عزوتا في أتك الإسلام قوانا ثلاثين يتقاب بأزمه إن كما عزم إيسا أتك رمضان قوانا ثلاثين بطلة أما إن باب جريد لأزم وتا قوانا أتك لترى نزاع زعلا في أزمه كما قوانا أتك لترى نزاع في أزمه إن أزوتا إن باب أزم با في أتك الإسلام يلا من الله صلى الله عليه وسلم يتقاب قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ذكر رمضان فقال اتم الله اتم غنى غمد لا تصوموا حتى تروا الهلال كان اي ازمي حرس يوم نعم غنى هلال با نعم يقول قوى يا غني اما كن بيو اجلس كغني يا اجلس كم ازمي ولا تفطروا حتى تروا كان كما اشاء ازمي سيئن انغوتا fa'in ugumi alaikum faɗuru lahu in aka samu girgije ko hazo ko gajimari abinda zai hana ganin wata ko faɗuru lahu sai a cika sai a cika lissafi ya cika kwana talatin. ala حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فضرب بيديه فقال إتي من الله نعم كان حزن سيكون هل نعيك بذلك الشهر هكذا وهكذا وهكذا قدانو كينا ثلاثين سنة وشي وهكذا وهكذا وهكذا قدانو كينا عشرين دسرين وتنا زمان ثلاثين وتنا زمان عشرين دسرين دب نعم فضرب بيديه وقال الشهر هكذا وهكذا وهكذا ثم عقد إبهامه في الثالثة نأكل سيئك نعم، ثلاثين كنا كف عشرين دترك كنا كف فصوموا لرؤيته وعطروا لرؤيته فإن أغمي عليكم فاصبروا له ثلاثين قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله بهذا الإسناد وقال فإن غم عليكم فاقدروا ثلاثين نهو حديث أبي أسامة قال وحدثنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله بهذا الاسناد وقال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم رمضان فقال الشهر تسع وعشرون الشهر هكذا وهكذا وهكذا وقال فاقدروا له ولم يقل ثلاثين قال وحدثني زهير بن قال حدثنا اسماعيل عن ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما الشهر تسع وعشرون فلا تصوموا حتى تروا يجي اي وتا na zamowa ashirin da tara kada ku yi azumi sai kun ga wata wala tusiru hatta tarau kada ku aji azumi sai kun ga wata fa in ghumma alaikum faqdiru lahu akwai waya faqdiru lahu akwai waya faqdiru lahu قال حدثني حميد بن مسألة الباهلي قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا سلمة وهو ابن علقمة عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهر تسع وعشرون فإذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له قال وحدثني حملة بن يحيى قال أخبرنا أبو فأخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني سالم بن عبد الله ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا رايتموه فصوموا واذا رايتموه فافطروا فان غم عليكم فافطروا له قال وحدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن ايوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر قال يحيى ابن يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن عبد الله بن دينار a mutane suka ce a gina yace ai dan rumfa za a yi mana sallah kwana nawa za mu yi a duniya inna ma ana ka raki da kisa zaka ta shajaratin yusifu an yakahila ke ni mu ayu ne ma aliyo ne duniya ne ne yake cikin duniya ai ni kamar matafiyi ne matafiyi ne yake samu dukiya yana sai ta yana ya zauna yana shan inuwa yana shan iska ai ba mu inuwa ya zauna nan shi kira har abada yana gama sai kama hanya yake da mala'ika ya zai ce mace duk duwa sun maka bai da su arziki ce babu kai man manzanki annabci kake so da da mulki a kana ko ko a'a manzanki sai ce a zaki kada na kike yau na ci abinci na koshi da gode wa Allah mu da samu tuwo ba miya kini ga miya babu tuwo na koma ga Allah madaukakin sarki yau in na samu abin da nake so na gode ma Allah gobe na samu na koma ga Allah madaukakin sarki ya ji wani abin da zai shiga kai to rayuwar da Allah ya zabar wa Allah ke هي فعلت فيه رواية قلت إذا صحت إذا أحب الله عبدا حماه الدنيا إن ألا يطلبا وعد أرض في فيها في الدنيا فتلك الدنيا كل مكة أحلوبا لم أنت إن الإنسان لا يطغى أن رآه السنة تحقى أن الله يوسف تتموت بعد ذلك قبل في أدين الله بس فعل لك تجلل تار الدنيا بعد ذلك حنك فاتر أبناء الدين في الآخرة